وفتوى الذين عبد الله بن عمر بن الخطاب شي يا في فتوى ده فقه عبد دغ عمر دغ عبد الله ومن تلامذة الشريك بن المصير akwai daga almajiran سيد بن musayyib ومن تلامذة زيد بن ثابت زيد بن ثابت na ciki shahid المصير سعيد بن المسيب ناتكي ونسيت تقول سعيد إن المسيب ونسيت تقول إن المسيب كما أفاد الإمام النووي في كتابه تهذيب اللغات والأسماء إن ka ga dama سعيد بن sa'id إن musayyib in ka سعيد بن ka ومن تلامذته عبد الله عمر بن akwai daga almajiran abdullahi dan umar bin hadabi nafi'u maula nafi'u balarinsa min hadain shahabain daga waɗannan sahabbai guda biyu tabi'un jami'ai tabi'ai guda biyu masu girma asasa imam malik mazhabahu akai anan ne imam maliki ya asasa mazhabansa imam malik shi imam maliki ya assasa mazhabansa akan abu hudu alkitabu alik qur'ani wa sunnatu da hadisi wa ijma'u da ijma'i wa qiyas da kuma qiyasi wa da wa hakada imam malik haka na imam maliki in qala musnadahu idan ka dubi musnadinsa shi ne muwaɗa a sako riwayati mafi ingancin riwayansa riwayatun annafiyu an shi ne riwaya daga nafiyu daga abdullahi dan umar ibn hattabi ba ta wata ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan wa wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ashabu ya tafarraqu bi biyadihi sahabban sa sai suka rarrabu a garuruwa kamar yadda imam malik ya ce uh, abdullahi dan abbas ya tafi makka a nan yake karantar da ƙur'ani da hadisi da sauran fannoni kuma shi malami ne na al'umma shehi ne kuma na masu fassara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya faɗa a gare shi ya ce abdullahi dan abbas wannan shine malamin wannan al'umma Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa gare shi Allahumma faqihuhu fi dini wa alimhu bit tarikh Allah ka fahimtar da shi a addini kuma ka sanar da shi tawili ذلك من دار من دار الكتب المطولة kutubar الكتب الأصول da ke saboda haka idan ka dubi littafai na usuli na ilimi tara ismahu ya taddawaru bayyana ulamai fi masail za ka ga sunan shi yana kutsawa cikin manyan maluma cikin kuma tafsirin qur'ani shi malami ne a ilimin hadisi shi malami ne suna kafa hujja da maganansa a ilimin fiqh kuma malami ne suna kafa hujja da shi في kuma fannin كذلك da kuma sauran fannoni

من أكابر أصحاب عبد الله بن عباس ودنا سنة من ينسى بن عبد الله بن عباس ثم كوفة وفي أبي ومن هنا أخصص لما الشافعي مذهبه sai kuma kufa a nan ne imamu shafi'i shi kuma ya asasa mazhabansa ya anna aksara ma fi mazhabi imamu shafi'i domin mafi yawan abin da ke cikin a mazhaban imamu shafi'i shine qur'ani da hadisi kuntu atakallamu ma'akum usul al-ilm wad-din yace na kasance ina zance da ku a asalin ilimi da addini Ko وهكذا هذا أبلان يرتبان يرتبان في مكة المكرم haka shi kuma abdullahi a makatal mukarrama su ma abdullahi ibn mas'ud sannan abdullahi dan mas'ud zaba ila kufa ya tafi kufa arsalahu amirul mu'minin umar al-khattab ilayha liya'allima ليعلمه القرآن والحديث والعلم. آه سرك مسلمي عمر بن الخطاب شيعة كيشة